inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun um, Allah ya ɗaya daga cikin jarumar uh, abokiyar aikin mu kuma maman mu rasuwa wato mama da su Allah ubangiji jikanta sannan kuma ya karbi ibadanta ya karbi shahadanta to wannan wa'azi ne gare mu koyaushe mu kasance mana aikata alheri mamu da su tana ɗaya daga cikin wanda take aikata alheri sosai wanda kowa yake alfahari da ita a wannan masana'antar Allah ubangiji jikanta muna buƙatan ku da ku taya mu da addu'a ah, a wannan watan Ramadan ɗin Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata sannan kuma TikTok at Saratu underscore Doso underscore. daɗi da saura dai bai fito ba can ina duba wasu duniyoyin nake ganowa watan bai fito ba tukuna watan sallah da muke sa rai eh, amma ina iya bakin kokari na gashi nan ina bi waccan duniyan masu ce na hangota waccan duniyan jupiter ake ce mata a can an rubuta a jiki waccan duniya kuma neptune sannan kuma ga sunan dai duniyoyi amma ban ga wata ba gaskiya sabon wata bai kama ba eh insha Allah saboda hadari eh gajimare ya kare shi eh, bi ya rufe amma daga nan zuwa jima, insha Allah za mu ci gaba da dubawa da wannan na'ura ta wata duban wata in Allah ya yarda in na gani zan sana mu kamar yadda yanzu nake dubawa ban gani ba ku ci gaba da bibiya ta da bibiyar wannan shafi nawa na da su saratu andasko da su in na ga watan nan zan sana muku watan sallah insha Allah baiwa ce Allah ibani da kuma wannan na'ura da na siyo ta mai tsada daga kasar amurka na siyo wannan na'urar saboda mu dinga ganin wata da kanmu kowa na iya ganin wata da kan shi allah yadda in na gaya muku miliyoyin da na siyo wannan na'urar za ku yi mamaki to yanzu allah da an jima zan sake zuwa zan sake duba ko zan ga jaririn wata na sallah allah yadda a sha ruwa lafiya